abin da ake eh. cewa shine wai kamar akwai wasu shafafu da mai waɗanda ake ɗaukar kuma wai akwai wata taku da taku da su ne a to alal misali wasu na mai da hankali akan cewa ta mm. matsanta Adam Zango <laughs> to ni ban matsa Adam Zango ba Adam Zango ina da alaka da shi mai kyau ta gaske hmm. ka gane kaga ta ka taba gani ba mu taba tafiya da alnuhu ba wadda ta wuce zuwa Abuja amma Adam Zango mun tafiya da shi daga nan har Umara muka tafi ka gane mm. don haka ina da alaka da shi mai kyau babu wani mutum da muka ce wai yau ni kallahu na yi wani abu wai dan ni na tsane shi ko ina so in rage masa darajar da Allah ya bashi babu shi sai dai akwai mutanen da suke gani su mai yiwuwa sun fi karfin doka akwai mutanen da suke gani tun da haraka ce ta siyasa bari mu shigo da siyasa domin mu taka doka domin kawai idan mun taka doka ai za a ce kawai an zo an takura amma babu wani mutum da muka zo muka ce mun tsane shi ko ba mu yadda ya zo ya yi ba ko mu ce a'a babu shi wannan abun kawai dai mutane suna faɗar a lokacin yanzu menene suka yi su waɗanda kuka yi ta altaba da su eh to ai duk abin da aka yi a lokacin doka ce da haka idan aka yi a afatan lahu zai ɗauka zai bawa shi lauyan da yake wato council na hukumar tace fina-finai. Maiwa wani ya saki waka bai kawo ba, maiwa wani ya saki fim bai kawo ba, especially wanda zai zo ya saki fim ko ya saki wani abu da zai zo ya ganin cewa wannan abun kuskure ne ko kuma an ba shi gyara je ka gyara kaza cire wannan abun bai dace da mu da addinin mu ba kamar yadda doka ta tanada sai ya ƙi sai ya saki to wannan sakin shine kuskure akwai wanda kuma ai da yawa an kirawo su an ja kunne an ba su akwai wanda shi zai nuna maka cewa ba ma ba a isa ba bari baka wani labari akwai wani da ya zo zai saki fim wannan ni ba zai na kirawo ba tunda har riga an yi ce abin da shauransu ina nuna maka irin wasu al'ummar da su sun yadda kawai su karya dokan ma da abin da zai faru ya faru ya zo ya fim bayan ya saki ya zo ya yi fim sai ya zo ya ce min ina lokacin ina censorship board ya ce to ni fa na yi fim kuma ina so zan saki fim ɗina ya ce ah, me ya faru so nake ka duba a duba fim ɗin nan yau a bani certificate saboda na riga na bi layi ya ce a ah, to ayin har ka bi layi ka bugo fim kenan lokacin ana bugo fim a Legas. sai ce to me za mu tace to tunda ya riga ya buga to ya riga ya buga sai ce to ai yanzu muka baka ma a'a idan an tace ko da wancan sai in bugu dan ni ba zai danyi asara ba sai ce masa a'a wannan ba zai yi ba kai dai ka je ka abin nan kawai shi kenan ya fita yana zuwa ya je saki fim ɗinsa bayan kwana biyu masu aiki suka fita suka suka fito suka nemo fina-finan da aka saka ba a tace ba suka ce gashi har da nasu a ciki muka tattara muka tura wa kotu ga wani ya saki fim ba a tace ba wanda shine ka'ida Don haka aka zo aka je aka kama sammaci karshe ma duk sammacin ya karba na shauran mutanen da suke distribution fim din ai ni ne mai fim ni na saki fim dan haka bari ya je shi mai yawa a tunaninsa ko afakan lawa zai je karar akan kujerar alƙalancin ko bai daidai dan haka aka je aka yi cikin ikon Allah kuma ya gane kuskurensa da kansa ya zo ya ba da haƙuri kotu ta yi hukunci a kan shi kuma aka yi wannan don haka babban magana ita ce a nan shine a dunkule a mulmule cewa mu mun yi aiki ne ba sani ba sabo sannan ba wani zancen wai wani mai girma ko wani stardom da kake da shi saboda ni ba fans ba ne na a lokacin akwai wanda ake ganin ba ka taɓa ake gani eh ana ganin ba masa sa tabuwa a to ai ai dama ai ka san ita saboda wajen ila alaka da suke karfi ka da su ba laifin da za su yi ma eh. su suna da dama su abin da su ba ba magance na gaskiya eh, eh. cewa ake a wannan lokaci